فقد أذلنا أيها الإخوة والأخوات شهر عظيم مبارك هو شهر الله المحرم أول شهور السنة الهجرية وأحد الأشهر الحرم التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة إثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القادة وذو الحجة والمحرم ورجب ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان رواه البخاري والمحرم سمي بذلك لكونه شهرا محرما وتأكيدا لتحريمه قوله تعالى في الآية السابقة فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في هذه الأشهر المحرمة لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم وقال قتاده في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم إن الظلم في الأشهر الحرمة عدم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء انتهى ملخصا من تفسير ابن كثير رحمه الله فضل الإكثار من صيام النافلة في شهر محرم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريدة صلاة الليل رواه مسلم قوله شهر الله إضافة الشهر إلى الله إضافة تعظيم قال القاري الظاهر أن المراد جميع جميع شهر المحرم ولكن قد ثبت أن النبي صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا قط غير رمضان فيهمل هذا الحديث على الترجيب في الإكثار من الصيام في شهر محرم لا صومه كله وقد ثبت اكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم في شعبان ولعله لم يوحى إليه بفضل المحرم إلا في آخر الحياة قبل تمكن من صومه فضل صيام عاشوراء وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان معنى يتهرى أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها من قبله وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة والله ذو الفضل العظيم عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه رواه البخاري وإمعانا في مخالفتهم إذا صاموه استهب أو استهب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوما قبله استهباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض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 hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka na duniya da lahira don karkin sunayensa. Tsokacinmu na yau falalan watan Muharram da kuma azumi watan Muharram. ba murna ba ba baƙin ciki ba tabbas godiya ta tabbata ga Allah muna godewa Allah ta'ala muna neman gafararsa muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunanmu da kuma sakamakon sharrorin zunubanmu ayyukanmu wanda Allah ya shiryar shi ne shiryayye wanda Allah ya batar kuma ba mai shiryatarwa a gare shi na tabbatar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ainihin bawa ne na Allah kuma jakada ne na Allah Allah muna roƙonka ka daɗa tsira da aminci a gare shi da sauran annabawa da manzanni Allah ka daɗa yadda wasu habbai gaba ɗaya da wanda suka biyo bayansu da wanda suka taso daga baya zuwa ranar sakayya Allah ka amince musu amincewa bayan haka a gurguje dai faqad adallana ayyuhal ikhwa ainihin shaharun azimu mubaraku wani wata mai girma mai albarka ya durfafo mu ƙanshin sananan tsakaninmu da shi kwana hudu kila ko uku wannan shine watan muharram kaman yadda wancan hudu ba ya gudana farkon watanni a hijira wanda watan da za a hijira shine wata na ɗaya wanda kanta wannan wata ga baki da an dakatar da aikace aikace sai karkowa ba ta ta in an gama shi an shiga wancan to sannan za a kwanto ayyuka yanzu jama'a na ta cikin muhasaba me ya gudana bara bana kuma me za a durfafa ba mu bari tantance kuɗinmu da tantance bashi mu bashi sai a januwari babbal al-muharram shine watan da in ka ajiye shi watan lissafi ƙarshe za a rubuta maka lada. In an ce bashi sai baɗi to yau tsakaninmu da baɗi kwana hudu ko ko bayan kwana uku ce to mala an ga wata ina kuɗi na. Idan watannin mu kyanta haya da muke yin dai ta shekara ce ta shekara dukkan mu mai da ita muharram sada ba wanda ya hana mu wannan kuma in mun yi haka lada za a rubuta mana lada za a ba mu to za ka biya ba za ka ce ka dakata wa'anda aka ci da yaƙi wanda aka faso su daga wajen yaƙi to ai wata muke albashi da shi ba wannan ne ba albashi muke bi ko Allah me yasa ba ka ajiye kuɗin wannan watan na kawai don ka koyi da annabi ka ɓata wa makiya Allah masu neman amanta da annabi Muhammadu kai ka kuma ce ka bisu kai koyi da wa'ancan don ka da musu mu taƙaba mu ka Allah shai kamar ba a yi komai ba shine watan biyan albashin mu shine watan ainihin shekaran mu. shi ne watan ƙididdiganmu shi ne watan komai namu islamiyoyi gaba ɗaya yanzu an kusa ya rage za a ba da rahoto illa dai ranar da aka sa in an ga dama a bayar kafin in an ga dama bayar duk wata ma'aikata ta mu duk wani kasuwanci namu duk wani menene namu yanzu watan muharram ya doso ya ma zo an gama ana jiran ya shigo ne in ka ɗauki bashi shekara za ka biya irin ko a asibiti ko a menene to shekara fata ƙare ka tabbatar da ka tattaro ‘yan kuɗinsu ka miƙa masu kai ma a tattara a miƙa ma naka saboda watan muharram shi ne farko yau ba ka gani ba abin mamaki sai ka ga kila a ce maka yau hutu ne ce hutun ma hutun ba ka sani ba baka san kanshi ba baka san gindinsa ba amma da rana wata wancan ne mai take da suna ranar da za ta zo na farkon muharram ce eh, mun yi hudu saboda wannan wata umaru dan khattab ya kafa shi dakatar da dukkan komai alhamdulillah jahohi masu albarka sun fara tunani sun fara yin kaza kalandu su fito ba kalandar muke bi ba rabu don dai sake tuna watsa sakafanmu wayewanmu ta fito ci gaban mai fito mu ma muna tuna ba Yesu muke bi ba annabi Muhammadu muke bi da saboda haka nan wannan wata shi ne watan farko wancan satin mun ji yadda aka yi aka zaɓi watan da yadda aka yi aka fitar da hijirar da yadda aka zaɓi wata da taro da aka yi na muhajiruna da ansaru musulman badar da musulman fatahu makka da wanda suka halarci uhudu da wanda suka yi raye-raye duk sai da aka samu su akai ittifaqin hijirar da za a yi amfani da ita ita ce wannan Akai ittifaqin ittifaƙin watan da za a yi amfani shi ne wannan watan wannan wata na da daraja kuma ya dace musulmai su raya shi da abin da za a raya shi ba za mu ce a yi bidiyo'i ba wa ahadul ashhurul hurum shi ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma kamar yadda aka can an zaɓe shi saboda ainihin ana gama aikin hajji sai shi Allah ce inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shaharar fi kitabillah wannan haka yake a lauhil mahfuz wancan gaibi ne ba ma idan shi wancan su ce gumaka na su duk wannan bai shafi mu ba ba mu ma san da zaman shi ba amma wannan kullum muna kallon shi fikita yau makalak as-samawati wal ard minha arba'atun hurum a watannin nan akwai hudu masu alfarma masu daraja zalika dinul qayyim wannan shine sakayya tsayayye fala taslimu fihi anfusakum labari ya tabbata daga Abu Bakarata Allah ya daɗa masa yarda shi kuma ya sami wannan labari daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara wata goma sha biyu a ciki akwai huɗu wanda suke wanda suke na masu alfarma uku jere zulqada zulhajji wal muharram daya a rajab din mudarawa wanda yake tsakanin jumada da sha'ban bukhari ruwaito hadisi wal muharram summiya bi dhalika al ism al muharram li qawlihi shahran muharraman وتأكيدا لتعليمه قوله تعالى في الآية السابقة فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في هذه الأشهر المحرمة لأنها آكد دنتا يعني في كرفي هرم وأبلغ في الإثم من غيرها تند أكسي ونا تؤيقوا ذاكة الدلالة ما هكذا wani labarin daga ɗan Abbas radiyallahu anhuma fala tazlimu fihinna anfusakum ay fi kullihinna thumma iktassa min dhalika dukkan wa'annan watannin kada ku sa kada ku yi zunubi kada ku yi sako sai aka ware hudu kuma waja'alahunna haraman wa addama hurmatihinna aka darajarta hurumin su وجعل الذنب فيهن ذنوبي أتكن يا في جرما أيك لادا أتكن صالح أيك يا في جرما دلادا اتادا رضي الله عنه ورحمه الله ينا فلا تظلموا فيهن أنفسكم إن الظلم في الأشهر الحرم شوتا أو إن سو الفرما أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء وانا اعتقد ايش كما يدعى قد ابوش اتكين تفسير ابن كثير وانا لا بارن دقى ابو هريرة رضي الله عنه yana cewa ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya ce afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram fiyayyan azumi in ka tire ramadana to watan Allah ana jingina shi ga watan duk watanni na Allah ne amma wannan an keɓe shi wa afdalu salati ba'da farida fariida salatul layl قوله شهر الله إضافة الشهر إلى الله إضافة تأذيب قال القاري الظاهر أن المراد جميع جميع شهر المحرم كمان دي سيدا ذات نونا كمان تكوتان أجازوي تو أما ولكن قد ثبت أي لا بل يعتبت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا قد غير رمضان tunda azumi cikin sa kaga dukan sa kenan yace amma labari ya tabbata annabi bai yi cikakken wata yana azumi ba sai ramadana to kaga daga wannan za a gano ba duka bane ba wai humalu. hadha alhadith ala tarjib fil ikthar min asiyar sai a dauki azumin kwadaitarwa ne yawaita azumi fi shahril muharram la sawmahu kullahu wa qad sabata nabi yawaitawa annabi ya tabbata min as wannan maganan ta watsu wala allahu lam yuha ilayhi bi fadli muharram tunda wannan na muharram a ƙarshe ƙarshe zo hatta inda za a gano a ƙarshe ne inda da aka ce Yahudawa na yin azumin ice to shikenan mu yi za mu yi kafin sa kuma ba za mu yi baɗin Allah kai mu za mu gabatar da namu don mu saba da yahudi to bai kai baɗin ba daga wannan daga maganganu ne na ƙarshe saboda kana mina sauri fi sha'ban wala allahu lam yuha ilaihi bi al muharrab illa fi akhir al hayati qabla tamakkun min sawbihi fadalan azumin ashura آن سورة عظمي أجي بابكي أكي بجو يبي باكما ذما ذا يبا أقف فسكي أكي ويدري باب فسكي بابو مرنا إبادة أكي عظمي أكي جمهور ما لم في من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو يوم العاشر tantance ranar ashura dai rana ne na goma muharram dan abbas radiyallahu anhu na cewa ma ra'aytu nabiyya ni ban ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taharra siyama yaumi yana kirda don azumtan wani wuni bai san ya wuce masa faddalahu ala ghairihi ya fifita wannan wuni akan illa hadha al-yawm yawmul ashura yawm ashura wa hadha shahr da kuma wannan wata yani shahr ramadan ma'ana yataharra ay yaqsudu sawmahu litahsil thawabihi warragabta fihi Nabi na cewa siyamu yawmi ashura azumin wannan wani wani ɗaya tak inni atasibu na fare Ala على Allah an أن يكفر السنة التي kabla. ya kankare zunubin da ya gabata na watan da ya gabata wannan watan na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kaga wancan da takwas kenan bayan kwana hudu na mu fara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas to ana sa ran wannan azumi da za a yi annabi na da tabbaci yana neman yana sa rin haka za a kankare mutum zunuban wancan shekara da ya gabata rana ɗaya amma fa ka sani banda laifi tsakaninka da wani banda haƙƙin jama'a duk inda ka ji wata falala za a yafe zunubai duka za a yafe zunubai duka banda fa haƙƙin jama'a haƙƙin jama'a haƙƙin wani sai ka ba da shi ko ya yafe ba amma wannan tsakaninka da Allah to Allah zai gafarta maka shi yace wa hadha min fadlillahi alaina an a'tana bi siyami yawmin wahidi yayi mana kyautan azumin rana daya taksiru dhunubi sanatin kabilati kaga mutum sai durfafi sabuwar shekara والله ذو الفضل العظيم مخالفة اليهود في هذا اليوم أم هاتو أولنا رانا وانا ينونا كافين إذا مدينة وين عظم لا باري لغدان أباس رضي الله عنه ما يناشي و ما إكيازو مدينة يجا يهودا سنا عظم رانا عاشورا سيسرح ما هكذا suka ce a haza yawmun salih ai wannan wuni ne fiyayye haza yawmun najjallahu bani isra'ila wannan shine wunin da Allah ya tsallaka da bani isra'ila min aduwwihim fir'auna da tawagarsa fasamahu musa kaga idan aka samu abu ba murna ake ba ba taro maroƙa za a ba a yi kiɗa a kashe kuɗi a keshe raini ba abinci za a dafa ba a yi waje waje da abincin in aka ci nasara azumi ake bautatawa Allah ke ƙara riƙo da addini ake ba za a ce an samu kuɗi a yi wasa wasa ba an yi aure to shi kenan auren maimakon ya zama ƙarfafa wani addini ne ya zama an tafi ana ta buku ana kashe kuɗi a banza wanda ga addini na da bukata wancan kwaje a kashe wa maroƙa a ce rana ɗaya ne sai ga shi nan ka kasa addini na rana ɗaya ana ce yanzu mu ajiye dubu ashirin ashirin yanzu za ka je a ainihin eh, ƙorafi ko rashi to yanzu idan mutum zai samu dubu ashirin a ba malam dubu ashirin fa amma a sai mutum ya yi ɗani da dubu hamsin kuma talaka talaka ba wani kuɗi gare shi ba to ka nan wani abu ne in an samu ni'ima godiya ga Allah ake sai a duba lokacin da aka samu ni'ima kaza wani irin asari aka haifar saboda haka nan suka ce wannan da matsayin wannan wuni shi yasa muke azumin sa ya rasulullah shikenan fa fasamahu Musa Musa azumi fa qala afa ana ahqqu bi Musa minkum ai na fi ku cancantan Musa tunda na fi ku kusa da Musa Musa dan uwana ne annabi ne ulul azmi ni annabi ne ulul azmi da'i khali فصامه وأمر بصيامه وإمعانا في مخالفتهم إذا صاموه استحب لنا النبي النبي يصوم نموم دأه أن نصوم يوما قبله قبل عاشوراء kenan يعني ترى أما na تاسو masa ها ها zurfafawa mana in an hanga da kyau shine annabi ya hango mana can can mutanen nan mu musaba da su ba ma daidai da su ba ma daidai da yahudu ba ma daidai da nasara addinin mu ya bambanta ya bambanta saboda hango saba musu istahabba lana annabi anasuma yawman qablahu lidhalika istihbabu siyami tasu'a ma'a ashura sai tasu'a azo a da ashura wanda sauran bayani wannan azumi ma hado shi kuma a gaba wannan shine tanadin watan kafin ya zo ba sai ya zo ba in watan ya zo shuru za a yi sai aiki na za a shiga aiki ga dangadan biyan basusuwa karɓo bashi alƙawla kaza fara wani aiki an bar aiki kaza sai sabuwar shekara an ci gidan da kaza yanzu an ce an ɗan huta an yi yi wajen saboda ƙididdiga ba bacci aka yi ba ƙididdiga da saƙawa da yanzu kuma za a yi ƙididdigan addini cewa bara ina kaza ina kaza bari in duba addini na mai zan tsara ya kamata a ce ana samun ci gaba Tanda an aje da za mu yi a Ramadana to bai kamata ba tun da gabanni sun ce a bari sai a ta ashu da a Muharram. Yanzu Muharram ne za a koma yanzu a yi muhasaba na shekara guda. Me ya shiga, me ya fita, me ya yi rara don a ɗora. Musulmi baya abu jusa. Jusa, musulmi baya ka aje abu ka razaye ka samu kuɗi ka ɗiba ka kashe ka ɗiba ga wannan an suka ƙaru ka sake zuwa a ciki yau shekara na shekara kaza bara suna kaza to zuwa shekara kaza na tankaɗe na rere na samu ci gaba na tankaɗe na rere sun yi ƙasa me yasa suka yi ƙasa sai a nemi dalili me yasa suka yi sama sai a nemi dalili don a riƙe a samu ƙara abun baɗi amma mutum ba zai zauna ba ainihin ci gaba samun sa'a sa'a ne amma ba ci gaba samun sa'a ya kamata ka san ga asbabu don an yi umarnin ittihadul asbab wannan wata ne aka ajiye mana sutum shine wanda za mu fara za mu abin din abubuwa daga dan mu dora mu gani ko za ta zagayo mana ko ba za ta zagayo ba kuma za mu wuce nan ma kaga yanzu in kana da alƙawari saura kwana hudu ƙarshe sai ka ce ba ba mu buri babu buri ba bana shekarar nan sai na yi kaza ko irin mutsalakin alwashin nan ma alƙawalin Allah sai na yi sadakan dubu ɗari biyar kuma babu su shi wancan budget ɗin da ake duk ba haka ke zama iska za a kashe kaza za a kashe kaza an yi baje trillion kaza za a yi ne kaza za a yi sai ka ɗauka tsaba kuɗi na aji kamar yadda suka ce holoko ne daga nan a fara to za a samu kuɗi kaza a wuri kaza kasuwa kaza za ta haifi kaza wane ne za ta haifi kaza daga nan a ɗiba a aikata kaza daga nan a kunci na aikata to mu wannan watan za mu yi muharram bana a watan muharram to mu ma in kai haka kace za ka sadaukar da dubu ɗari biyar to masha Allah ko zuwa kai kai wuri sai ka kaddara kuɗin wani wannan wani a adalci tsakanin da Allah za a bani dubu uku da haka na zuba dubu uku a cikin ce ƙwararren ka rubuta ana rubutawa ne don kada sai kana rubutawa za ka san ci gaba kake ko baya kake yi kada ka lura da gafalan gafalan Hausawa to aikin Allah ba kirgawa haka aka ce masa. ba kana son kai da yawa ba don me aka ce bal yatta mutasabiqu ka kirga mun kai alƙawari abinda ka daukara kanka ka cika fali da baka cika ba shi kenan sai bakin ciki to yanzu ya za a za ka iya biya ka ci bashi ka ajiye ka ajiye bashi baɗi sai ka biya su kuma ka sake ɗora wani abu rai sai kai maka lalata ta ƙi kawa ba ta isa ba sai ta biya dan in ba sakaci ba da ka samu kai a to yanzu ba kai ba da ka sanya za a yi kai sai kai da amma ka bar abu kara su je dan ruwa ya sauka mu je gona in kaka ta yi mu koyi hatsin mu ajiye hatsin mu yi kale mu zauna a ita hira a jira wata daminin ta sake shigowa a sake shukawa a sake nomawa ba mu tuna me muke da shi me aka rasa akuya na wata aihu nawa aka sayar yaya suna nan ko babu su gashi nan gashi nan gashi nan dai to ballantana mai shago ai kaga kuna nan kila za ku ji an fara masu shagunan nan suna cire zakka su alhaji al'asar hmm? to shanu ike sai yana ta yankawa yana menene baya kafan hmm, bare bari baya kafan kaza ina mai to kaga za a yi ƙididdigan wannan shagon buga zakka bara nawa ya ce hmm? Bana kuma nawa za a cire. Ko ba ka cin zakka Ibrahim za ka cika Ibrahim, sai za ka cika ta Alhassan. Ko ko ka wuce cin zakka dotti tiri nawa ya wasa kunna sai kai can wani wuri ba masu. Hmm? Me ita? Shi ma mai kala zai ne? Ah. <laughs> yawa yau da kan bakara da yake ba ina kidin dikawa yi tafiya kaza duk tafiya an samu kaza an dawo an ajiye kaza a gida wanda aka bari ana sarrafawa an samu kaza wane ne an samu kaza ya karkata dan bashi da ake bin sa don ya je ya ɗauko saniya a wurin wancan ba ne ya ɗauko bai biya ba duk kaɗa ka biya su kuɗin su a wannan tarar. Hmm? Saboda haka nan ko masu shanu lokaci ya ƙare za a ga mutane sun yi layi ya a rumfa sai na kudin mu kafin ma su ka tarkata kansu ka babba su hmm. eh? sosai karatu ike ta za a yi sa ai za ka yi lissafi yanzu bara nawa ka samu nawa ka samu ci gaba littafi nawa ka ƙare bana littafi nawa ka ƙara me ka koya a bana ba ka da ba'i da ka zo ba ka iya kaza ba amma a bana na koyi kaza na koyi kaza na koyi kaza ka auna da waccan wanda ta wuce wanne ka fi ci gaba ko baya kai dole kai wa karatu nan ai ma ake muhasa ba shi ne tushe ma muhasaba ba A daga karatu aka koyo muhasaba saboda kana dole ɗalibai kowa zai zama yi muhasaba ai ga bara littafin ka nawa bana nawa ka ƙara amma sai dai a ce to bara nawa ka saya bana nawa ka saya don ba za ka ƙara da kirgin bara ba suna nan sabon littafi nawa ka saya ko dai kana nan kana zan sai dai ka dinga ji hmm? labudda mai muhasaba dan in ba ka ba sana'an ka ba za a ce ga ka kowa da kowa komai da komai ya yi muhasaba a ga nawa ya bunna to ina ga ko abinci ya kamata kai muhasabar abincin gidanka bara yanzu ina da abincin shekara biyu amma bana zai kai shekara uku ina ga bare yin sayar da na bara waccan da na bara da na bara wacce shi zan fara cin sa yanzu sauran a ajiye ba sani ba ko za ta kwabe ƙasar, ko baka yi noma ba shekara hudu baka fita gari ba ba matsala a kana da za zaka ci ka ci gaba da karatunka an karantarwa kai ka ci gaba da karantarwarka, ba za ka zauna hannu a baka hannu a ƙwarya ba to haka dole ka motsa ka tsatsa ka duba duk ma'aikaci kake to yanzu yaya aka yi zo a bana yanzu wata goma sha biyu me aka ƙara ba ko da ba a wannan watan suke ƙara ƙari ba amma dai a cikin wancan watan zuwa wannan ka samu ci ko ba su ƙara ma komai ba ko ko ko ko ko ko gashi nan dole ka duba ka koma kana ta du'a'i in eh, ka samu ainin ka ga an samu dai kowanne wuri ya motsa Allah ka motsa mu motsi mai alheri Alhamdu lillahi ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تؤذبه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا يوم التاسع آه، يوم التاسع قال فلن يأتي يوم المقبل أم المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام العاشرة ونوى صيام التاسع وقال بعض العلماء ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر ألا يتشبه باليهود في إفراد العاشر وعلى هذا فصيام عاشوراء على مراتب أدناها أن يصام وحده وفوقه أن يصوم التاسع معه وفوقه يصام العاشرة والهادي عشرة وكلما كثر الصيام فيه في محرم كان أفضل وأطيب وينبغي اجتناب البدع في هذا الشهر الكريم فبعض الناس يتخذه عيدا يحتفل به وهذا لا يجوز وبعضهم يتخذه معتما وعويلا ونياحة ولطما للصدور وضربا بالسيف على الرؤوس وإسالة, وإسالة للدماء ووضعا للسلاسل في الأعناق وهذه بدعة قبيحة محرمة ليست من الإسلام في شيء والإسلام بريء منها ومما ابتدعها فهلموا أيها الإخوة والأخوات إلى عبادة الله في هذا الشهر الكريم كما يحب ويرضى وفق سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ملخص الخطبة أولا ذكر الأشهر الحرم وفضلها ثانيا فضل الإكثار من صيام النفل في شهر الله المحرم فضل يوم عاشوراء والحث على مخالفة اليهود في صومه مراتب صوم يوم عاشوراء وذكر بعض الأخطاء التي تقع في يوم عاشوراء أتك أيسي أبو bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala bayan Allah an ruwaito Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma ya ruwaito magala labari kala hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashura wa amara bi siyabihi lokacin da annabi ya azumin ashura ya bada umarni da azumin shi sai suka ce masa ya Rasulullah innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara ai wannan ashura wuni ne da yahudawa da kiristoci da karrama shi sai annabi yace musu sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-aam al-muqbil in shekara ta kewayo mai zuwa in Allah ya so sumna al-yawma tasi'a qala falam ya'ti al-aam al-muqbil shekaran mai zuwan ba ta kewayo yana rayuwa حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسعى إمام الشافعي رحمه الله وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون رحمهم الله يستحب صوم التاسع أنا فان أزم ترى والعاشر لنقوما جميعا قبائل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشرة ونوى صيام التاسع وقال بعض العلماء وصل جسكما لما ينتوى لعل السبب في يوم في صوم التاسع مع العاشر ألا يتشبه باليهود تدم في كما تشيتين يا يهودا في إفراد العاشر وجن كتلتنا قوما تن دعذرين Wa وعلى هذا أكونا فصيام ashura ala maratiba ƙarami daga cikinsu mutum ya azumi ɗaya, azumin ashura ɗin, an ya sama tasi'a ma'ahu, ya yi ainihin tasiru tare da shi, da tara, wa fawqahu ya lalubo sama, an ya sama da shi an ya sama al'ashira, والهادي عشرة تند دي دوكا صاحب آواني وكلما كثر الصيام عظمي بايا باشي دلو كسن دي ونافلة نيفي محرم كان أفضل وعطيه وينبغي استناب البدع كما يا كما تقول شيء وبدئوي دسوكي ياو في هذا الشهر الكريم فبعض الناس يتخذه عيدا wasu na ɗaukan watan nan watan buki watan idi sukan yi bukukuwa wannan bai halatta kaga an je ana har ana wasan wutar na jin shi ne a yi wane ne a dafa abinci har ka ji malamai na cewa a sabunta wa iyali ah, wannan bidi'a ne sabunta wa iyali a wannan abin ne in sabunta wa iyali kullu a sabunta masu ko lokacin da aka samu a sabunta musu wa'annan bidiyoyi asali masu yin haka tushen abun masu murna ne da eh, masu murna yaƙi da iyalan gidan annabi su kuma hakan nan abin ɗinsu suna faɗa da iyalan gidan annabi wanda ake kai musu na bawa, suna murna kashe Husaini kaga gabaki da sun su na azumi ake su kuma su ce a cika ciki hai bisa a addinin annabi Muhammadu gaba ɗaya ba shi ciki. Ya ce kafa ibnu adam luqainat na biha sulba kai wurin annabawa ma gaba ɗaya da annabi eh, Musa da abun farin ciki ya same shi aka halaka makiyin Allah azumi ya yi. ba a dafa abinci ba a ce a yi gage gage to saboda kanan wannan bidiya ne idan mutum ya shiga zinki wannan bidiya kuma gashi ta shiga jama'a kuma ba tare da an san tushe ba birni da ƙauye washa-washa da ake a wannan rana da dafe-dafe da wari ne to wannan bai halatta ba bid'a ne kai ahlus sunna ne ke ahlus sunna ne gidan ku masu bin sunnan annabi ne ai asabi in ma kana da kishin abin din sai kafa ta sai gaba daya azumi akwai kayan buɗe baki Kaje ka kaka da wani me take da suna wata abarba ba ta isa wani ba ya shan ruwa buɗe baki ba a daddaba mai gida jibina ya ba wa mai gida na nashi iyalai a ba su wane ne a yi buɗe baki yara kowa ya yi azumi ya zo ya ɗauki yankan abarbarsa to wannan in an yi azumi aka yi buɗe baki ba a zargin buɗe a ba a cika ciki ha babu wata rana da za a cika ciki ana san kullum mutum hatta shibi'u yana da nasa abu na mugun abu ne mutum ya samu shibi'u ya ci ya koshi ha ya ya shiga wani hanya wa ba'dhum daga cikin mutane wasu kuma yan bid'a yattakhidhu ma'ataban sai a dauki ashura zaman makoti a cika masallatai masallaci kai inda suke da shi a sa bakin kaya Shi duk musulmi na suna ranan ashura ka kiyaye baki. Don kada ka yi koyi da su ka sani ko baka sani ba ka tana da kayan da zaka fara ranan ashura. Kada ka fito da baki kana shiga tsakiyar su za su yi ta tafawa da kai. ashewa ne ma namu ne ashewa namu ma namu daga nan ka samu dangi kai ma ka tsaye daga cikin su kuma ana son sabawa ka ga yanzu annabi yana azumi ne da aka ce yahudawa na yi ku mu saba musu mu koma wannan to ran da suka fa bakin kaya to kai kuma ka kafa bakin nan eh da ja ku amma dai a galabiya bakin ke da yawa eh ana sa jajen amma bakin ina son ja muƙami ne sai ya kai wannan muƙamin zai iya sa jar, ma'aikaci ne a cikin ba fa na gwamnati ba a cikin su ma'aikaci ne to saboda ka amma sauran kurata baƙin kaya za a sa yanzu karshen ta daga zuwa gobe yanzu ana nan suna ta taro a irin masallatan su ana ta me ake faɗi a taro maza da mata a dinga kwana a wurin a kwana a zaman makoki ake wannan bid'a ne ba ma banci ba ma rafidanci mm. eh a'a wanda ya samu in ka dama kai aso in ka dama kai taso a saboda son annabi in ka dama ka hada wa'annan tunda ana son yin ibada da yawa abuwa sauki nafila ne eh ta amma ba mu muna maganar bidiyo mun gama na sunna dai in wanda zai yi ke sunna ya riga ya rike ta eh, an gama har na kalkisin ta an gama wannan mun ta muna maganar a samu a kawar da don da mun taso a ƙasanmu musamman dai wanda idan zaga ana ana ana walwala ranar ashura a yi bukukuwa ha ana haɗiyan alkama ha ana haɗiyan menene dai a ashura wanda ishariya ruwan rijiya bakwai an masa gafara yace eh wannan na rijiya ya sha eh wannan wancan rijiya an daɗe da cutanmu kawai ka sha ruwa ka je ka shiga aljanna kuma sannan ba a san manufan me yi sake wannan murnan ba murnan me kake yi hadda yin wannan abu su wanda abun ya fama su annabi Musa azumi suka yi to kai kuma me yana naka na murna ai tan gefe ai wa na ji a shi ake wasan wuta ma ku to wannan ana cewa murna ne na bawa ne masu suna su kenan wannan kuma ainihin rafida so kuma za su yi nasu Allah ya kautar da su daga sunna sai dai su zama makoki wa awilan da koke-koke za a ga suna ihun ihun kariya amma sun ka kalle su har da hawaye shar shar na zuba tunda na karya ne na gani in kuma ko kuma kyamara tsayi wani ina yanka lafafa lufafa mutumin fa baya nan za a yi kamarin wani mutum shi na aka zo aka ɗauko lifafa mai yanka lafafa yana yanka lufafa hawa yana zuba yana yanka lufafa aka haɗa aka zo aka sa aka kawo makara aka sa abun a ciki aka ɗauki makaran aka je wurin bunna ina ko karshen ta aka gine wani ya zama wurin bauta to musulmi baya wannan awi wani yaha da kururuwa wala tamal lisuduri da buga keke, ko da mu yan shi garin mu masu wayo ne ba yi wannan amma ka dubi na shi za ka ga a faffafa kai zai ta gora kansa a jikin bango sai ya fashe wani ya sa wuka ya sare jikinsa wani ya zauna ya dinga gurza hannunsa sai jini ya zuba ya samu wani karfe ya dinga gurza jinin ko ina sai ya yi jina kenan ya za fari-farin kaya ko wani kyalle ya ɗaura sa inda za a gaji gaje a sarari a fito ana zanga-zanga abuwa ko zanga-zanga ne ko menene ne ko menene ne yi sabbin yi mashi ta a da sunan wai in an yi za a samu lada laqamal lisr wa darban bisaifi. daga haɗan ƙaramin yaro an daɓa masa wuƙa a kashi ma an naɗa masa rawani ya zama gace ne a jikinsa yaro na ta kukan gaske so kuma suna cewa shi ma ya yi musharaka wajen son wani Allah ru'usi wa isalati jama'i da zubar da jinai ne wa wada'an lisalasili fil anaqi wani sawa kansa sarka wa hadhihi bid'atun qabiha muharrama laysat min al-islam fi shay laysat fi shay'in bata cikin komai na musulunci wal islamu bari'un minha wa mimman ibtada'aha ya barranta daga wannan bidiya da wanda suka kirkiro bid'a fa hadummu ayyuhal ikhwa wal akhawat ila llahi fi hadha ash-shahr azumi ake son yawaitawa da kuma watan abashi watan tantance dukkan komai ayi a rege kuɗi a tace kuɗi ayi abun da za a yi ainihin wannan shine watan farko shekarar farko a sai kalandu a yi raba a raba muna murna da shigowa sabon shekara kan je kana happy new year wannan shine watanka wancan iya ba ta ka ce ba ta wasu ne ta Yesu ce ko kai ma Yesu kake bi sabon shekara ita ce wannan da sabu kalanda ka saya ko ka buga kalanda ka kai wa ɗan uwanka muna barka da sabuwan shekara muna ma barka da sabon shekara shekaran annabi Muhammadu hijiran annabi Muhammadu yadda suke so a baje sunan annabi Muhammadu ce a tafal duk inda kafirci ya kai kafirci ga haske a kyallo to ko ina ka taba aure za a yi yanzu yanzu haka za ta yi yanzu a cikin aurakin da za a ɗaura akwai wanda ya yi katinsa da ya watan yesu hmm. masu me ce wanne da wannan da wancan a ba su an ba su bai da addini wannan duk ya hada biyu ai menene la talbi la talbisu al-haqq bil batil baka qur'ani yace maka ba littafin ka la talbisu al-haqq bil batil baka batilun wa haba haqqu فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا wa yawmal qiyamati yuraddu ila ashaddi azab haka kawai saboda haka nan ba ka hada abu da bi kai bukin wannan kai bazon zo ne kai musulmi ne ka kake bi annabi Muhammadu shine wayewanka shine sakamanka. ayi masa salati ayi masa salatoti haka saboda haka nan eh, wannan eh, wal aqwar eh, fi ila ibadati Allah fi hada shahr al-qarib kama yuhibbu wa yarda wafqa sunnati nabi sallallahu al-mustafa sallallahu alaihi wasallam a takaice abunda hudu ban gaba ɗaya ta ƙunsa abubuwa ne guda hudu banda daga cikin abunda ta ƙunsa abubuwa guda hudu alaba shi kai za ka faɗaɗa ambaton watanni masu alfarma da kuma falalansu da girman zunubin wanda ya saba wa Allah a cikinsu. Na biyu falalan yawaitawa daga azumin nafila a wannan wata mai albarka, hatta inda hadisin annabi yana nuna watan ne gaba ɗaya amma malamai suka ce in mm, mm, saboda an ce shi bai taba azumi cikakken wata ban ba na ramadana ba sai dai wannan an so yadda ai azumi na uku falalan ranar ashura ku duba daga falalan ana gafarta zunuban shekara da ta wuce sai dai fa zunuban nan ban da cuta ban da cin haƙƙin jama'a wal hafsu ala al yahudi kuma ana son a saba da yahuda ba a daidai da su Yau, wa kai tambayan ka ko kuma magana ka wanda ya haɗa kaga yayi daidai da su shi kullum annabi yana bambanta kansa daga yahudawa yana bambanta addinin addininsa da kiristanci wanda ya haɗa ba annabi muhammadu yake bi ba me yana bin shaiɗan ne shaiɗan ya kala masa amma annabi Muhammadu azumi yake da kuma dalilin azumin dama yana yi aka ce kuma ga kaza akwai ce to ya ma daina yi a ranan ka ai daidai bari ya koma ya koma wancan in Allah kai mu bari to mutum ya zo ya haɗa guda biyu ya gaba ɓatar مراتب صوم a martaban azumin ashura dikiru ba'd al الأخطاء da cewar azumi na hawan hawa ne da kuma ambaton wasu kurakurai allati taqa'u fi yawm ashura nas'alullaha an yahdiyana subul salam wa an yarzuqana al-amala bima yurdihi wa an yu'inana ala dhikrihi wa shukrihi wa husni ibadatihi اللهم اجعل أعوامنا القادمة أعوام خير وبركة ونصر للإسلام والمسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله